وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجزيني كفاني malamin ku ne ya ce a dan tsare muku saboda kun zo daga nisan ba haka ba ne a gaje ne tun safe a za dan saboda shi ya zai na fada da abuwan sai mun bi ku dalla dalla kafin zai fada da muku inda yan wasu ke ce hadisu sahi. hal hadisu sahi, ko ba haka bane shine abin da yake so hadisu sahihi ne ya kunshi ne ya tattara ciki in an ce hadisi sahihi ne wace irin haddi malamai suka haddada shi me ake nufi sahihi shin wace irin dokoki malamai suka ajiye ake kira hadisi sahiha a can shi ce ka wal ahad kaga wal ahad ko na ba haka bane ya ce labarin ahad kun san menene hadisi ahad a can tunda can ya nakala maku hadisi al-aziz hadisi al-mashhur fard mutlakan fard nisbi ya gaya maku a can macen hadisi kashe biyu ne kawai in ma hadisi mutawatir ko hadisi ahad to su mashhur da aziz da fardin mutlakan da fardin nisbi duk waɗannan suna kan hadisi ahad ne duk wanda kungiyar al-aziz al-mashhur al-garib fardin nisbi fardin mutlak duk waɗannan kungiya suna cikin hadisu ahad ne hadisin da ba a kira a hadu shi ne al almutawatir. mutawatir kuma yana da taksim yankasin fitmen tawatir ma'anawi wa tawatir menene lafzi ai kun zama malamin insha Allah yana nake yi kun gane to yanzu tun da malamin ya san abin da yake yi don aji su mutawatir ba su da yawa mafi yawa buhar da muslim ya kunshi ajis ne abin da ajis ahad Kisa tun da za a yi aiki ne na kan ilimi shi ya kawo maka tarifi hadisi sahiha wanda duk duniya sun ce sahihi ne ba su ce hadin yake ba shi an je can sahihi an je an je tawatur ba tawatur ba shi ne ba yawa duk yadda aka je aka dawo na ban banda a tawatur da ya wuce dari biyu a duk duniya to shi sa da ya zo shi duro kasa shi ke sai sai da ku a haɗ shi ake yi tarihinsa sahihinsa sa mutawatir ban da lokacin saboda kadan ne nadiri ne shi ce wal khabar haɗ wannan khabar haɗ shine ne ina sai gaya maka khabar haɗ me ake nufi khabar haɗ me ake nufi ce menene ne بنقل عن تام الضبط متصل سند غير معلل ولا شاذ هو كاجن شي وند ايرن قرن ايرن لفظين ده يكاو مكا تو شيتي هو صحيح لذاتي تو خبر احد شيني مبتدا هو خبر مبتدا عندكم كنا جيني سنو da ce khabar ahad shine menene mubtada shi yace menene ina sai maka tarihi a khabar ahad shine ne bin nakl adl tam ad-dabt muttasil sanad wala shaz huwa manan khabar khabar ahad huwa as-sahih li zati na ba ta kun gane to in kana son ka huta كتي وخبر أهاد مبتدا الأول هو مبتدا ثاني الصحيح لذاته شين خبر مبتدا da ku dan sibawa wajen kunna neman ja ba na son karatu ba musu a ciki to an gane cikin mu koma can zai biyo maka dalla dalla daya daya daya daya tunda kuna so habba habba kwaya daya daya zan yi kafin malamin zai nan na goma ku jabal uhud yace huwa li zatihi sahihin zai nuna maka suwaye sahihin nan akwai sahihi haka aka haife shi da uwa da uba baya bukatan wani takwiya kansa baya bukatan kwaskwarma baya bukata a sa masa wani kariya shakira sahihi li zatihi ba gurgu ba ne haka aka aka haife shi ya ke kira menene sahihi da zat haka aka haife shi fa ko wanda aka haifa gurgu ne shan tallafa shi da mai sanda ina zuwa shi ce huwa sahihi zatihi wa hadha awwal taqsim maqbur al ila arba'at anwa yace waɗannan shine farkon taksimi wanda karbabbe ne kuma an raba shi an waye guda hudu ne la'annahu imma an yastamil min sifat kabul waɗannan da ya gaya maka su kunshi sifofi na karban hadisi Allah alaha shine mafi daukaka tun daga cikin waɗannan sifofin ake samu Hassan ake samu Hassan lizati duk wannan sifan da muke ciki inda an samu hadisi ba da waɗannan sifofin da muka fara ba sasha kundo shara to cikin waɗannan tarihin da muka yi a cikin sa na ke samu tafawuci a samu wanda shi ne mafi alaha a samu saka saki a samu wanda kuma tafiya aka masa ban ga ke sai maku wannan wa hadha awal taqsim ce yace shine farkon taksimi makbura wanda malamai a cikin sa malamai za su karbi hadisin sai lale hadisin an yarda da ke ila arba'anwa zuwa kashi guda hudu la'annahu imma an yastamir min sifat qabul imma wannan haddin hadisin sahihin nan kunshi da da ake kira ya inga ya kasircin da sifofin da za a karba ala ala itika disharcin binakl ne adil babi tamad menene muttasil sanad غير معل ولا شاذ to in ya cika wannan siffan to first class kenan eh ba wani mangara kuma first class to shi zai nima maka to waɗannan anwayan guda hudu ku bi mu sanu za ku gane ko waye duk da kiki zai gane yau gobe kuma mala ya shi duro maku ku sake hadawa habba habba wal awwal sahihi li zatihi yace wannan anwayan da ya gaya maka can shine sahihi li zatihi wanda haka ya sai sahihi li zatihi haka haka sam ma'ana ya cika wannan shirkin baki daya baya bukatan takuya wa sani in ujida ma jubira zalika kusur ka kasratu turk fa huwa sahih aidan lakin la li hadisi ne ya zo sahihi ne amma da sandan ki tafiya shi karan kanka hanyoyi aka sun aka haɗa aka ce lalle a mashi wannan ruwaito shi wannan ruwaito shi wannan ruwaito shi wannan amma hanyar wayan akwai abin cewa a ciki hanyar duk akwai kaya to shi da aka hana hanyoyin da suke da kaya an samu kamar hanya uku biyu hudu shafi kai hanyar ne yake a da shi sahihi amma ba li zatihi ba bi sanda shake kira ijibri mana za a kawo a shi a karfafa shi kalma ijibri mana a karfafa shi zalika kusur wannan abin na kusur eh, takaitan da ba samu ba kusur mana bai isa abin da kusur bai kai gacin da zai zama zati yi kalmar kusur bai kai gacin da ake bukata ba to amma me yasa za karba ta kasratu turu saboda hanyoyi na da yawa wa huwa sahihi aidan shi ma sahihi ne lakin la li zati ba haka ka haife ta ba hanyoyi aka zo aka yi tafiya an zo gurgu ne aka samu wata hanya aka hada shi da sannan ki ta tafiya wa haisu la yajira shi yake menene wa haisu la jibran fa huwa al li zati na fata an gane an hanyar ya zo hanyar kuma da wannan hanyar an samu adil tam dabt to ba sam tam dabt ma khifl dabt to wannan lokacin kaga ana nan akan sahihi ne to amma tun ba samu hanyoyin da zai karfafa shi zama sahihi sahihi li zatihi ba ko sahihi ba zati ba to shi an rasa hanyoyin an samu hanya ma rasa hanyoyin da zai karfafa shi kuma bai cika shi ba zama ta mu dabtu ba duk ana magana ta mu dabtu ne amma rasa adli ba ma hadisin zance adalci ku gyalaye shine ne kashin baya tafiya duk wani abu akan an rasa adalci ba wani takuya abinda muke fara in ma samu ta mu dabtu muttasil sanad to waɗannan abubuwan za a samu hanyoyi a takwai amma yayin da aka rasa abin da ake kira abu to babu hadisi wai Allah na ba gane ba ai ba zai ba mutasaddiwa bin mala'iku aka yi su ayin ga ruwaito yanzu dan makarata yan siyasa sun yi kirya har an zo har mutane goma ne sha ce an yarda da su wanda yake billahi la azim Allah la ilaha illa huwa na gin kaza maka ke don siyasan sa ne jumhuri ne kika yarda da wannan to adalci kuma zai zai nuna menene adalci to adali zai iya zama bashi da dab adali zai iya zama bashi da him to adali zai iya ya taba haddace karatu a maimanta to da waɗannan abubuwa sifofin shi ke so ko da ajishin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya zama hasan hasan hasan hasan hasan ligairihi amma ka rasa adil tam to an koma babu hadisi kenan yasa ba a karba hadisin fasiki ko da bayani wanda fasiki sai bayana da bayani kamar aka rasa adalin rawi ba mm. a samu eh kuma aka wani ya zama shi kuma akwai adalci a tare da shi wannan ina ranka da hanyar da kake kone kone tun da ka samu wata hanyar da aji an samu an samu kuma adali ina ranka ba samu zaba shi ka gina kwancan hanyar ba amma ta da wannan shiga ne ana neman hanyar shiga samu titi na ranka da wannan ne shiga kuma baya kuna gane kai na muke cewa sheki cewa wa haisu ya ce tun da aka samu hadisi in wuji da ma yujibru zalika kusur an samu wani kusur shine adli ne amma gairu eh, hisbab sa ba tama ba ba nunanne ba ne ka sa ko ni yaro da da baban gida ya kudi aka kai shi america daga baya talauci ya dawo da shi kamar kwamfuta ne in ka ce goma ninka shi kaza ka tsaye ba tare da shi ce kaza ne ka tsaye ba sai duba wani kwamfuta ba lissafi to wannan irin su zuhuri kenan wanda zai wuce kasuwa sheto shi hanci sa sai kunnen sa baya sai ji yaron duk ina sai ka ce abun mamaki nan gwada shi a radio abun ya bani mamaki eh amma ta ba hankali amma kuma abun sa daidai ne an har hada lissafi aka jefo masa miki da yawa ba tare da ya danna ba ya ce kaza ne haka ne wata yan kama an gan kama janu ne suke gaya masa amma haka hadisa ne don wannan tunanin ya zo ya taba hankali taba hankali an kai shi amerika ma ba sami inaya ba shan dawo da shi da wani turai ne da yara ya zama wani abu su ne da su san kikiro wani sun lesi abin da ba za a san yadda za ka ba haka baban ya biya su kula shi aka tafi da shi najeriya tun da najeriya aka manta da shi har yanzu la'alla man ba ya saba ya haukace na yawo ina ina to ka gani tunan ka san shi ga yawa cikin ciyawa ya ga mutum ya hauka shi amma abun dariya ba abun tausayi ne abun tausayi ne to aka samu shi na an samu adalci amma an samu khifdab har dan bai cika ba sosai yi inna kafi kawo da wanda ka tsaye to wannan innan kafi je idawon na shine ake neman kusurin kenan abinda an samu ba samu ba samu eh, samun barsu ba haddan da akwai wani halala ciki shayin wahani kafin a kawo to wannan kusurun an samu hanyoyi daban-daban shi a cika wannan kusuru wannan takaicin da ba samu ba a kara shi to shi sama sahihi amma ba lizafi ba to in aka rasa hanyoyi akwai kusur shine khaf dab an samu adalci amma haddan ya rugu to mi za a sa wannan lokaci shi da hassan li zafi an yi shi hassan za zafi ne tsantsansa haka uwa ta duk ta yi shi hassan li zafi amma akwai adalci amma haddan ba first class ba ne she kuma menene hassan li zafi ya fuskin class sahihi da sahihi li zafi to in kamati karinatu tarajih janib kabulu ما يتوقف فيه فهو حسن أيضا أقول كارينا وين زي زو زي كرف فاوان نان حديث أكان أول نقصان دا أكسام أيضا لكن لا لذاته وتهني خف ضبط أنسى ما خف ضبط وين خف ضبط ما أكسام وتهني وإن كامت كارينة ترجع جانب كبول أنسى وين جانبي وين زي رينجا karban wannan hadisi amma kuma ma ya tawakkafu fihi amma akwai abun da ake ganin cewa ya rage bai cika yadda ake bukata cikin tarihin sahihi ba to fa huwa hasan shi ma hasan ne lakin la yi ba da kan kansa ne. na fatan gane wanda malamai sun ce hasan ligerihi wa qad ma kalam ala sahihi li zati wa uluhi martaba ya ce hasan sahihi za yi saboda martabansa an an ciko maka can can can can can shine ke cewa umrad bil abd zai koma kenan na gan dai har dugu dubu ke gan ba gane karatun ba ba gane ba amene yi ne ni <laughs> kagan can ce wa haisu la juburanu ya ce kusurin da aka sama can mana an take an samu illa bai ce tamu dobt ba to an kori tamu mu shi an koma mai hafi dobt hadda ba da karfi to hafi dobt nan ka sai nan wurin ba samu tamu ba to an samu kusuri kenan shi sokko daga sahihi izo ina hasan da za shi na fata an gane to shine wa haisu la jibran fa huwa hasan li zatihi da an samu wani abin da zai daga ya zama samun dab to wannan wurin shi koma menene ya koma sahi to shi ke cewa jibran na ba same shi ba amma abin nan abin da ake kira khafdat ina nan wannan khafdatu illa ne ban da shi kuma shaka san wasu kara'il wanda yake bayarwa karba hadisi kama akwai in akwai wani marasil wanda shi ya sake haɗa da wancan kara'in na khafdatu to amma har hada su za su ba da natija cewa a karbe shi shine ke cewa wa in kamati karinatu an san wata hanyoyin da zai tarbata kama kasratu turuk kenan inda ya gane ka wancan hanya janiba kuru wanda du zai nuna cewa janibi ne wanda za a karbe shi ma tawaqqafu fihi wanda za a tsaya a tsinta a ciki a tabbatar da abin da zai tsaya cewa kabul ne to fa huwa al shi ma hasan ne amma bai tsaya kan khaffu dhabt ba an samu adalci an samu khafdatu an samu kuma wani abu na illa wanda ba kadiha ba to shine lakin lali zafi ba zuku sa aka haife shi ba ha yanzu ba ku gane karatun ba an yi fashi da yawa ma ba ku gane ba ba can sahihi li zatihi sahihi ba li zatihi ba ba an samu kasratu turuk ba to kasratu turk shi ya daga shi zuwa sahihi karan kansa sai muka ce tun da aka samu adalci da hafdam to an tafi aka ba samu abin da za a karfa shi kai sahihi ba a bar shi hasan lizaci to shi da aka samu kuma hafdam shi aka samu wata illa kuma wanda sahihi ya zo amma malamai suna sauraron shi muttasili ne amma cikin hanyar kafin na samun mai shi an hada hanyoyi su zo wanda kaga ya karasa illan da zai tabbatar hafizatu kuma yana ciki to nan bai fito maka karara cewa hanyoyi hada ba a'a wani su sifofi ne wanda karina ne zai har hada ya tara wanda zai tadda wannan rishi zama hasan ba lali za ki yi ba kamar misali an samu hadisi wanda hanyar na akwai saduqun saduq hadisinsa ba san mukhalafa wanda ya khalafa shi ba to in aka samu taba'a hadisinsa sai a ce hadisi hasan wannan shi za ku zo kansa wannan na fata ku gane wannan zance sai wa kad kudima makalama ala li zati li ulumi martabati yace ya ce li zati bi hasan li zati su suka fi amma wanda ba san ba aka har hada aka zo ta so hasan ne lali zati imma hasan li zati hasan lali zati sahihi li zati sahihi gairi zati anwa'i nawa kenan hudu kenan sahihi li zati shi aka haife shi haka ba wani illa sahihi ba li zati ba to akwai kuma hanyoyi ne ya zo ya tabbatar da shi ya saya kansa da takuya to kagan kullu na biyu ya fi mafi wuya fiye da farko kagan sahihi za a samu hafdab to amma an samu hanyoyin da zai karfafa wannan hafdab din koma sahihi amma lalizati to amma sahihi aslan baya bukata hafdab baya bukata hanyoyi wanda zai karfafa shi izuma karan kansa an samu abi an samu an sa an sa to amma hafi na an samu hanyoyi kamar guda uku hudu wanda zai tabbatar cewa wannan mutum komai haddansa da ake cakansa samu hanyoyin da zai karfafa shi wanda in ka hada da wannan da wannan da wannan zai zama tamil dabt amma ba zai zama wanda ya zo ka tsaye tamil dabt ba ce menene sahihi amma lali zati shi aka ce to shi kenan an samu harfi amma ba hanyoyin da zai karfafa shi sam to an ce a bar shi uwanta ta durkusa ta haife shi hasan ne zaci shi na fatan gane to she aka samu kuma hanya akwai illoli a ciki hanyan akwai illoli a ciki to illolin ce da aka biyo hanyoyi aka yi takuyansa shi aka karfafa shi amma bai kai farkon ba ba kafu dabta kawai ne ya saya ba to wannan shi a sako da shi a kawo menene bi shawahid wa mutaba'at she koma wannan hasan da ajiza hasan to hanyoyi aka bi da wani leke leke aka tattara su mina ce ku baka tare ne hasan ba yadda za a yi kan kansa an durkusa a shi in ka ce hasan to da'ima hanya akwai kaya tattara su aka yi ba taba samun hadisi hasan ha kawai ba hanyoyi ne da su kaɗan kansa ba zai tsaya shi kare ba kamar ciyawa ne wanda ya tsaya kan hanya wajen magudanar ruwa a karkace yake shantar katan shetar da gigiyan irke to hasan shantin sun to she zo ikare shi in mai zama a jisu mursal to amma mursana akwai shawahid zai tabbatar da wannan marasil akwai inkita da wannan in ka ta akwai ta hanyoyin zai tabbatar ittisalinsa ne kama ce a samu mutum da yake ruwaito a wajen hadisu nafi an ibn umar shi wata na kawai ce ya ce ibn umar amma an samu daban-daban hanyoyin da da da yake bi ikan faɗa nafi amma wani wurin bai faɗa nafi ba amma sai bizat wannan hadisi ya taba ji shi a wajen nafi to da waɗannan hunya an haka hada shi kika jin hadisin hasan shi sa duk hadisin hasan sha ta hadisin hasan bi shawahid wa mutaba'at na ji ba kama area ba haila mala yazo zai kara maku in za ku ji koma meye ne umrad bin abd ya koma kenan zai itace maka tarifin da yi don ya hada maka sifofi nawa can a ku yi albarka biyar ko hudu menene adalci ka ce hibzi itisali ittisali menene to waɗannan suna abin da ake bukata wannan guda biyun kuma ɗin kishan waɗannan ne kuna ganin abubuwan nawa kenan da an samu waɗannan don aka san wannan siffan amma kuma za a samu waɗannan kishiyoyinsa adalci hizbi ittisal waɗannan su ne asali wannan guda biyun da suka zo ikan shafi wannan abu uku mutum zai zama adalci amma yakan zama shazi kowa zai ci abun fari ne ce sam ruwan ɗorawa ne adali ne haka shi ya fahimta to saboda haka akan samu shazi a wajen adali aka san illa amma gair kadiha a wajen adali amma illata kadiha ba za a same shi wajen adali ba don adali wani ma yaudare zai yaudare shi faɗa mu amma ba zai gane waye ba to abunsa shi gaskiya faɗa to amma wannan kuma zai iya yi wa abin da ya gaya masa shi sa buhari bai yadda da malamai malamansa ba mafi yawan ruwaya buhari ya zo zai ruwaito a jisa gunka she duba kai ya yarda da kai amma malamin da ka ruwaito a jisa gunka bai yarda da shi ba to malamin ka she kasa masu in dai har zai ruwaito a jisa gunka sai duba malamin da ka ruwaito shi wannan malamin ya ka da shi lafiya dai ka ruwaito a jisa gunka shi sa akwai sifatu alayhi akwai sikat tu kulli ma fi da kuna da kudin ba ku yi photo state saboda barayin talauci ba za ku gane ba saboda mutum ne adali ne amma shi ba sharcin buhari ba ne buhari bai yarda da shi ba sharcin buhari shi ne ya yarda da ka ya yarda da malamin kakan kakan malamin ka ba bi to amma akwai ba zai taɓa yi ba a ce buhari ya ruwaito hanya a wajen smart an ikrima an ibn abbas akwai muslim ba ruwanta da wannan hanya ba ruwanta da wannan hanya to akwai wasu malamai buhari ya da su in ba su ruwaito wajen hanya shi nan malam ba shi ya kawo maku misali malami ya karbo ya ruwaito a wajen malaminsa duk da ya ruwaito shi sai suka ne amma da zai tafiya shi littattafai sun bata wajen da ya ruwaito wannan malamin kamar misali wajen zuri to in buhari ya zo she jinjina wannan malamin da ka taba ji a gunsa tun da littattafai sun bata she je wajen da ya ruwaito wajen a'amashi she yarda da kai hanyar da ka ruwaito wajen a'amashi ya yarda da kai amma ban da wajen zuri to shi yasa ana zargi hakim da yake cewa na sharcin buhari buhari sharcinsa ba gane shi shan sha shi al-istikra don zai yadda ya kawo mutum a cikin buhari amma ba sharcinsa ba ne don bai yadda farkon sa karshe ba akwai takidin da yayi na maku da yawa za ku zo ku gane ko me shi ke cewa umrad bil adl ma lahu menene malakatu tahmul ala mulazimati taqwa wa maru'a abin da yake da ɗandanan dauki mulazima na takwa da mutunci shake kira menene adali ba za a gan yayi abin da ya saba yadda al'umma ba sa so shi ka gan shi shazi mutum ne da an gan shi ba zai ka gan shi mutum mai ina rawani na komai amma ka gan shi na shanta ba a ciki kaga gashi rawani ga shi iyali ga nan ga in ka qur'ani a juhu ga gemu amma wai ya duku ta bai na sha a gaban jama'a to kagin ba san maru'a ba a kasa hausa a wajen kasashen turkiya ya izi ne da iran iran ba laifi ba ne hayatullah yana shan taba ba laifi ba ne hayatullah yana shan taba wani abu ne daban to amma na nan a ganka da rawani da sannanka amma kana shan taba to an samu sukutun muru'a to takwa mutum da takwa mulazima takwa takwa tafiya ya dawo yake yi ikan karu ikan rage yadda kake yi da mutane yadda kake cin haram yadda kake kallon matan mutane saukai yake yi yadda kake kiyam kana zuma alhamis da litinin kuma shi ga yana daga shi mulazima takwa yau kayi wani abu gobe ka istighfar ka tashi ce ce adali shine wanda ya rizince waɗannan ba adali wanda ya ikan samu dacewa faɗa gaskiya ba amma wani son zuciya zai iya kawo da shi shi sa ba abin jahil ko yaushe kaga an ne na faɗa gaskiya to faɗa fanni ikan faɗa haka don karfin zuciya faɗa amma irin waɗannan wani hawa ya zo an bashi wani kudi sai kawo to amma wanda yake kan gaskiya kullum yana tare da takwa ko yake sa baya kauce hanya amma jahili mai faɗa gaskiya yakan tsaya an ce wani yana da gaskiya to in ba samu wani dukiya ko an samu wani karkata an sa masa ba don kowane abin duniya yazo zai ya kau to ba aya ko hadisi da yake masa kariya a can to amma yanda mutum ya kiyaye mutunci ya kiyaye takwa to wannan abun shi ka kullum ana kiran shi menene adali wa murad bi takwa ijtinabul a'mal as-sayyi'a mutum ilisance ayyuka na miyagu shine mai miyagun aiki shine menene guda uku ne shirka faskanci bid'a le kiyaye bid'a la mm, yawa ta bid'a mm. eh, bid'a mala le kare dan bid'a sharri bai shi bida yanzu ha gani ba a gane me bida na baya da ba ana gani duk abin da yasa zai wahala mutum ya gane bida baya ma sai ya gane duk ana gani duk abin mai kyau gane yin shi duk abu mai kyau dan ka takura shi ce yau abin ba shi da kyau ne an ba san da shi ba ba shi da kyau ne ma'ana komai abu mai kyau shi ka ce titi yin titi ba shi da kyau shi ka ce lokacin manzala yin titi sai da zai taba yi ba ne ba kowane abu kyau zaka danganta zuwa manzo Allah ba to bid'a an ba an tsaya an gane bid'a ba za sha wahala da yawa na ji wani malami yake cewa wai wai to an ce bid'a bid'a ai to a koma ringa hawa jaki mana me yasa ke hawa jirgin sama ka gan bai ma san sunnan ba man ahadasa fi amrina hada. amrina me yake nufi addinin mu ne bai ce wai hawa inda haka sunna shi mu je mu tattara gidan manzo Allah gidan madina muka gina nan bid'a ne shin koma gidan da manzo Allah yana zaune shine sunna hauka ne za a yi wannan wa ja a raya jakunan manzo Allah ya hau mu hau kaga shi ina faran shi makansa jahili ne da ma san ke yi ba amma ina manzan kai da man ahdasa fi amurna hada addinin mu ne bai ce hawan doki ba bai ce hawan jaki ba bai ce gina asibiti ba ba bida ba ne rayuwa ne wannan shi zai ke cewa an kuma alam fi umur duniyakum bai ce addinin amma ka sama manzo ya ce ka bi musulun lahira shi ce da ana askaku wannan shine ana ahshaku amma ya ka sai ka ce wai hawa jirgin sama bid'a to wani irin wannan ne kare mu jahilci shi sa na ji dan bid'a wani dan shi yana tambayi radiyo ranar ranar alhamis ya koro masa bidoyi ina so ya zirma yaron nan sai ya kawo shi cewa to hadisin da aka ce dai Allah zai taka jahannam shi jahannam ce katu katu kun ci hadisi ba hadisi a cikin da'ifiya Buhari da Muslim yaya wannan hadisi yake ina son yaro ce Allah yana da kafa to kagin kunzumin jahilai duniyar nan sai ce kai kagin wahabiya sun ce Allah yana da kafa Allah mu da Allah su ba daya ne su yaudar jahilai sai suka ce wasu sara tsaye iyayenmu a nan duk mai can kurkutu a tsaye yake yake fusarin to saboda mai mai fusara tsaye ana bin bashi da mutunci ka sa Hausa to larabawa kuma kafin zuwa manzo Allah mai durkusa yin fusari ana cewa ga mace haka aibi ne durkusa kana fusari a wajen larabawa in kana durkusa kana fusari sai a ce ga mace ya sa ka namiji a tseke suke to a doki al'ada a kasan larabawan in kana son babanka babanka ka yi masa laifi to abin da za a ma babanka ya fi maka shine ka kama gemun ka subanta yanzu ka yi saka kama gemun baban naka nan ka kama bagin baban naka ga abin da za a mana to can kuma ka kura kwaci shine ka zo ka so ta gemun baban naka ya abuwa ya she ya abuwa ya an gama to irin waɗannan baka da hankali suka zo ka ringa hada ce oi zance eh, fitara tsaye to duk addinin nan ba wanda ya kai imam malik tsani ya kawo ajisa a cikin babu masalar hussein ajisa huzaifa da ya kawo ajisa huzaifa shi koro kuma Abdullahi ibn Umar wanda duk addinin da muke yi dai malikiya ne to Imam Maliki yana ruwaito wajen Umar ne da dansa shi yace ibn Umar ya fitar a tsaye amma ta Maliki kenan amma ka koma shar'i al-istizkar akan masofin ya kawai su Huzaifa inda manzo Allah yace manzo Allah ya fito wani wuri lokacin ya zai wani eh, abin nan dakin mutane shi ya tsaya ya fitare to amma dan bid'a shi na faɗa cewa to in kun ce manzo Allah ya fitara tsaye wannan hadisi inganta ne ibn ba kawai ina sosai hadis ina sai kawo wannan kuma shi turo mangana iyaye manzo Allah wanda in ka faɗe shi a nan kafin ka je gidan yanka ka wai manzo iyaye manzo Allah suna wuta ka dai irin waɗannan shigowa ni na so ina ma ni ne sai dai mu tashi a freedom dan akwai ilzamin ne za masu na san dan bida ne dan shiya ne kuma sha masa ilzam har tashin kiyama zai tashi sa ba kika koma baya ka ce mai kin sahabi ma dan wuta ne matu. ban manzo Allah ana zuwa figin yaki aka samu wani munafiki yace sahabai manzo Allah ba su da shaja'a lalatattu mutane sun ci sun koshi shi su bacci ba sa zuwa in sun hadu da abu gudu suke yi kafin sahabai su je su gaya manzo Allah ya sako da aya ce la ta'tazuru kad kafarta ba da imanikum Allah wa ayatihi kafirci ne ba waha wa aka zaga dan cewa yake zaga oh dan za a jawo masa abin da bai sa garin ba to irin waɗannan sha masa izani sha zo kuma duk duniyan duk Kano duk mutum da ya kai sufanci ai bai kai kafin yad ba a duk duniya to kaddara kai mu ne mushrikai ne muka kikiro hadisin dama duk wanda ya kikiro a kan iyaye manzo Allah ai kan sai arme ne ko ba san dan ne muke ci ba ram da ubansa kansa muke fama ko jirauna ka taba sai mu ya tambaye waye aje jirauna kansa muke dan wuta ne barantanan manzon Allah wanda annabawa matashi kiyama billahi lazim sai masa ceto ko annabi Ibrahim ne shi ya ce alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko waye duk manin da aka haife shi ko dan gidan waye shi ne manzon Allah ranar tashin kiyama kai an birne ka lokacin da kana cikin alkafani shan tambayi ka manzala kafin a baka littafi da kwanta a cikin kabari wasan yara ne kin manzo Allah ma ablagu ilmu fihi annahu bashar wa annahu khair hakkin la kullu sai to shike naka je can tambaye qadi iyad yayi sharha muslim muslim arne ne sai kawo hadisin qadi iyad kuma fa al-ikmal bi iya kadi ya biyu a jikin da ya tabbatar da shi ya ce mu imani abin da manzo Allah ya fara ya zamu yace imani da abin da ya fara mashi musallama al-ikmal al-ikmal sharh ne da kadi iyad ya zo don kauna annabi yayi sharaf muslim a tura sa can ta fama jahilai mu ci gaba dabt menene dabt kuma ko musaya ne الضبط صدر شيني هدا ban da mu matasa kenan هدا mu شي كومي yanzu ba ce komai هدا shine abin da ake haddace a zuci ما an بحيث an من ma sami'un bi haythu yatamakka min كوشي matasha ko yaushe yana wannan na gan irin waɗannan sojan ne kiyaye wani yaro yanzu an sare shi kutub sittan baki dai haddace shi baki dai kuma da sanadi ba wani wasan yara ba ne shi zai usaim usaimin dai na son hadisi ba shi da lauci yaro ka tambayi shi shi kawo wa sanadi kaza abu dauda nasa kaza ne wannan sanadi kaza ne wani mutakallim fi saduku ne duka shekara biyu na iskafi na shi waɗannan abubuwan primary ya ce shi ba zai shiga wani jami'a ba ta lokacinsa ba ko ya sallama masa mamlaka ba wanda yake gyara shi albani ya ce na fi ka fahimta ma fi ni hadda yaron ne yanzu ina nan saudiya sun sare shi don sa su usama suke ta tafiya ka tsaye yaro mai shekara talatin da wani abu duk malam duk talibin ilmi kana ji shi ka sallama ka ce wannan mawhiba min Allah ka kyale shi in zai kawo maka aji shi shi kawo maka ka'a'in da sanadin da islaha da tarihi, malamai da logawi da dabti zai kawo maka ka tsaye baya bukatar wani littafi kutub sittan baki da yawo yake ya tafi. ya iska shekara biyu baya fita kawai har da yake yi waɗannan a kyali su ya za a yi a wannan yin ka masa asara shi ka mutu a banza me za ka yi da yi ba da za a yi ma Allah kiyaye kana jin kasatin sama ka zai tashi kasin dai ba Allah yaro ne kuma irin su yaro primary yana gani yana ba ta lokaci shi je yi shige cika eh Muhammad kowa ya ni wallahi ba Allah ina masa addu'a ina na ai kasafin sa ana hana ne kasafin ya zuna kasafin duk yan wa masu ci mumtaza a jami'a Muhammad Sani ya ce ranar da ya ji karatun ba wannan shi ne ya sallama cewa a jami'a Allah shi waye kai maza ka kwatanta kan imamin haram da ya je ya zauna ya ji karatun sa ya ce in kana na ba zan saki fasawa ba fada ya ce kai kana na dare ina gaban ka ba zan fatawa ba yaro ne in tare shi oh, a to malam irin waɗannan ai aya ne matasa ne don ina kawo ina kawo fatawa shi kawo maka hanyoyi shawahid ki tabbatar maka mafi yawa wanda aka kama su ana gin kasafi na nusu shine suka sare shi illanta mai shi ba ruwansa ma ilimi ke bayarwa in za sare ai ba su kama shi haka sun sare shi ne yayin masa takunkumi ne tsara eh amma eh ka ina karatu amma ba dama hadasi da jama'a wanda aka kama masu jefa bambunan na masu zama duk suna gin kasafin su annan sa yake duk kasafin da yake fatawoyin sa yana annan su sai na gin kamar shi ke zuga su shi kuma ilimi ne wai ke mangana qur'ani amma ah, qur'ani gida ne wannan awal ah, mai jibi ke wai irin waɗannan mawhiban haka Allah ya ba su kai mamlaka Allah Allah Allah wannan yaro shi yasa da ba taba sai ba yanzu kuma sha na sa yara suna hada shi a jiji yanzu an kafa an kafa makaranta yanzu ba abin da shi karanta kutub sita yanzu an samu yara fiye da 100 da suka hada a mamlaka yanzu sa sa ke kutub sita tsantsan sa da sanadi a yanzu sai muna ta amma mu yanzu in ka koma ma biyan kuka wallahi ka kuma an waye girkaje bayan gida mai lafiya shi ke nan arba wuna ba ka ce na ma amal biniya ta ba jiddi ne jiddi ne kokari ne himma ba bacci ba shi sosai min ya ce bai taba bacci ba shi na jin sa bai taba kwanta shi na jin bacci dauki wannan kayan da zaka iya zama malami usaimin ne shine zai kawo malamin malikiya da mazhabi yana koro maka zaka sai malami ne ya ce bai taba kwanta ba baya jin bacci in ka yana kwanta to bacci zai dauke shi yace mutum da yake kwanta baya jin bacci to mai kasala yaya ka'ida ne to su ne mazaje in mai na zikiri ko yana tilawa ko yana saurara ko ina zikiri amma ha kawai kwanta sai da bacci kwanta da shi mu kuma wani ya koma mashi ta birgima yana neman bacci ma so kana bacci mai yake ba ya samu so kudu yake bacci zo wallahi bacci ba ruwansa da shi kuma wani na sai zama malami ya ce babu kenan shine shine abin da ya zana kawai ya ce huwa an yasbutu ma sami'ahu tabbatar abin da ya ji bi haisu ya maka min istibarihi matasha zai iya kaushe da ya dama ko yaushe to su Buhari kenan Buhari bai taba tafiya da alkalami a wajen majalisi ba ya je za gama karatun ta tashi tafi daddare sai doki alkalami shi kuru duk ajisan ya rubuta ya fara mantawa shi idan kwanta daddare can shi farka ya karatu ya sake dawa shi karasa haka yake to wata na sha almajiris ka masa jaraba suna gani kamar wani lamba da ma fahimci abin da yake yi ba ya aka jarabe shi shekoro koro abin da suka rubuta su shekara kara masa abin da malamin ya yi a cikin zance koro su shekara kara kawai kama bakin sai ya shuru dika shi zan kake gambu har mafi yawa ruwaya bi ma'ana ne don hadda ne ki ɗaya sun hadda duk abin da malami ya haddace ko yanda lafzi yake ya haddace haka zai kawo to wayan su kuma da su su muslim suna rubutawa ne in malami ya ce ya ce mm, mm, i sha rubuta eh sha rubuta eh eh sha rubuta to shi buhari kuma an ce u mm, eh ce koma dai eh u da ake magana to shi na ruwaito ruwaya bi ma'ana saboda hadda ne ami malam mu nema mu nema Allah ya ba mu nema mu nemo mu nemo yarda Allah kai in kuma shi ne bi haifu ya tamakkan ni istidar matasha zai iya kawo shi kafe yayin da yake bukata wannan wajen qur'ani kuma shi kaje wajen jabir jabir yana taho da qur'ani yadda ka san inji haka yake tafiya shi sa yanzu sihiri an masa sihiri eh, kamar taba hankali taba hankali jabri silsilatu zahabiyya na fata an yaushe aka haife imam maliki don kallon yaushe aka haife daga ya tuna mutu eh, in ba gane wannan ai ba za a je koyina ba yanzu mun zo mun ce imam ahmad ya ce ruwaito a jisa wajen imam malik me zaka ce za ta bai yi ba za ta yi ko wace dalili yaushe aka haife imam malik aka haife yaushe aka haife imam ahmed ne tisa'in da a a ba imam malik ba yaushe aka haife imam ahmed ni ba wannan nake man yaushe aka haife shi ya eh, wannan karayi ne ai eh, kwatantawa ne kamar wani maukaci ya ce gogo da rogo duk suke mana hada ba wani fira haushi abin da ake tambaya yaushe aka yi sun imam ahmad dari da sittin da ya hankuri kai ne ba da uku ba ba ne? ko saya yaushe imam malik ya mutu dari da saba'in da tara to yanzu lokaci imam ahmad kansa nawa biyar to kuma yana bagdada ya ce kusa a gaishe ka a gaishe ka buhari ma bai ruwaito wajen imam malik ba to wani abu ne da wani. ina fata an gane wannan to labuda isna sukutu isna kyan san a anan na ke haddace wafayat wani tashi kamar yanzu lannan na jin karatu wani ya ce ai muhammad bin abuha ibn taymiya ya karatu ya yi karatu na wajen muhammad bin abuha a cikin gari yace duk wahabiyancin nan duk wahabiyancin nan ibn taymiya ya karanta shi na wajen muhammad bin abuha to iskatin bai ma tsayin shekarun haihuwa ba sai shan hankala nan yake to shan tsayin shekarun haihuwa a sai menene waye da waye a tsakanin su ibn ya sai tsakanin shi ne muhammad mu afai an kai shekara 100 shekara 500 ma ko 700 ba garin su ma daya bane yaushe za a yi wannan na a fata na gane wannan sai wa sanad takaddama tarihu ya fada maka sanada a can wal mu'allal a ma fi illa wanda akwai illa kamar rashin lafiya kenan wanda za a samu wani abu wanda zai rushe abu kamar gurgu ko ido daya ko mara lafiya ake kira illa wal islah islah ake ce da Hausa zarwance ma fi yanzu ba a gani abin na turawa yayi mota shi ke Honda zamancinsa haka yake so ya sa wai yaren sa honda bijo waye to malamai hadisi su suna da wannan yaren da za su sa kowa zai gane shi ma fiye illatu khafifan qadihan illan da yake a boye amma yana rushe hadisi ba kowa yake ganewa ba na fatan gane to wannan shi ke aka wallafa littattafai da yawa illar dar kutuni ya kai juzi hamsin da wani abu hadisin da kai kake bota Allah da shi wani zai tada shi hadisi ba izi ne. to irin waɗannan illa sai manyan malamai illa khatifa ya boye ma kowa ba ko yake ganewa ba in man lafzi ɗaya ne kamar ya ce da kai magana na ya zai ce karya kashi <coughs> mamaci tanka karya kashi mai ne tun ka kara laifin su ɗiɗe ne to ji ba ifi ne in ka kara lafzin laifi kare kashi mamaci sa kamar kare kashi ne mai rai to ji ba ifi ne amma ka ce kare kashi mamaci tanka ka kare mai rai ne to su sahihi ne ba gane ba wata lafzi ka ɗan ka kara shi ka rushe hadisi kuna gane na mutum to waɗanda ba kowa yake gane ba ke wanda ya biyo hanyar da yawa kuna gane komai ke illa khafifa a boye ba kowa ne zai gane ba sai wanda suke tafi hanyar yau da gobe yau da gobe zai gane me ake nufi na fata gane wannan karatun wai wai wai wai wai ina da tattafai me yasa za zo kansa na fata an gane to waɗannan kika ga malamai suna tafiya irin su shau albani suka yi gone a ciki zai koro maka hadisi a cikin buhari ke shi hadisi sha hadisi ba ifi ne da wani ziyadan da aka yi amma bai na nufi hadisin kansa shine ba ifi kama ziyadan ne ba yare da shi ba a shirkinsa a cikin hadisi ya ce laula an ashukku laula an ala ummati la amartum bi suwak inda kulli salat to nan wajen buhari ya sallama wannan sanadi inda kulli salat kawai amma da yace laula an ashukku ala ummati la amartum bi suwak inda kulli udu to wannan sai ya kawo shi mu'allaka ba sanadi wancan sharafin ba kuma wancan ba ne bai yarda da wancan ba sai ya allaka shi <laughs> ba wai inda kullu udu a wajen buhari bai kai inda kullu sala ba to waɗannan yaren sai manyan malamai ziyada da wani lafzi wanda manzo Allah bai ce ba shi sa imam ah, abin nan ibn kayyim ya ce mangar manzo Allah kamar gishiri ne ina da dandanansa in kana ciki kullum shi ka gane dandanin sa ana fadar daga cewa wannan magana manzo Allah bane magana manzo Allah kuma ayoyin Qur'ani kana yanzu wani zai ja irin baitul ummu abin nan umru kai ce ce sallallahu alaihi wasallam ko ce eh, sadaka Allahu alazim to irin wadannan kana jin Qur'an kafin Qur'an ne amma yanzu mutum ya je anakiratu kabiru al mu'assira aw waqi'a mawqi'a ma qad Kira. ina suratu bakara sai ga hada kai ka san wani wani yare ne daban to haka manzo Allah an ce manzo Allah bangar sai ga mangan a sare yake na'am eh idraji wannan ai kuma karka kwaso da yawa zan zuwa sai idraji idraji shine ka dauko mangaran ka cikin sakiya kana koro mangaran manzo Allah shi ka kawo maganar ka suke a kasa raba shi sa in suna ma abu huraira isgiri da abu huraira ya kawo mangana manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya kara ya ce mutum manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiyaye duk wanda yake karkashin ka in ka ci ka ci da shi in ka sha ka sha da shi in ka tufar ka tufar da shi to wannan shine ya zo waje manzala shi abu huraira yake cewa mace in baka ce da ita ba shi ta ce to ka rabu da ni to rawi da ya zo da abu hore ya koro masa wannan ya ce wannan karshen kuma ya ce min jeji ma'ana min fahimta na ne to shi dan shiya in ka kira abu hore ya ce min jeji ma'ana kare yake ta kuma manzala yana ce da ajihuna ne ma'ana manzala ba dan sharri idan shi an ina so in ka ji abu hore ce min geli mana ina maka isa ya zaki nan maukacin banza bai san abin abu hore yake so ce ba lai kare mu da sharin su kagin bakar suna bane ina kokari ne wa shahadatu lokacin mun gaba kenan al-mutafarrid ko ba haka bane ko mufarrid ne naku mutafarridin ne nawa an munfarid ita mutafarrid abin da ya kadaita shi kadai kowa ina gabas kai kana yamma irin wannan hadisu kamar yadda ya zo a wajen cewa man min minkum an yatura tura gurratahu falyafal to mutane guda goma suka ruwaito a wajen makbari shi mutum ɗaya ya tafar da wannan ziyada gurra muhajiri na min asar udu wannan shi na jiko amma man fata minkum an ya tura gurrata falyaf'al da bihi to zance ai ba wai abu huraira bane wanda suka ruwaito waje abu huraira ake magana ma abu huraira ko magana manzo Allah ne aslan to tafarruji za a zo kansa malami zai zai koro maku su saboda ni ban shida inda na shida ne ni ma zan koro maku nawa a juna kawo maku to sheki cewa wa islaha zarwancin malamai kuma ma yukhalifu fi rawi man huwa arja rawi ikawo abin da sabanin abin da aka sani ga abin da shine mafi ringiya shi kawo aksinsa a ce ana wanke fuska ne yace shi wanke wuya ke yi to ma shazi kenan duk gaskiya sa shi wai shazi ne to mai adari kan yi shazi da ra'ayinsa akwai wasu mutum da Allah ya bashi adari ne amma ra'ayinsa shi ra'ayin rukuri to irin waɗannan suke sako da hadisin adari ikoma shazi a yadda shi wala tafsir akhar sayati ina da tafsiri wani wuri kuma zai zo to tambi kal wa khabar ahad kal jinsi wal baqi quyuduhu kal fasl wa kauna yan ina fata kun gane wannan kal jinsi menene wal khabar ahad kal jinsi wal baqi quyuduhu ni ke haka jinsi ne ko abin da ne wa baki ku yi karfafi ni ke rufi haka ni ke rufi eh da hmm. kawo ya ce wannan shi ne jinsin farko amma sauran abubuwan da suka zo bayan masu abin bayani masu karfafa shi ne kuyudu wanda zai ririke shi ne wa qawlu bi nakl adl ihtirazun amma kulo ghayr adl ya ce wannan malamai suna ce ihtiraz ya ce qawlu bi nakl adl ya ce wanda adal ne ya rike ya ya ya ya nakala wannan hadisin to duk abin da adali bai nakara shi an nakara shi ba a cewa sahiha shine to qawlu bi nakl adl iktaraza an ware ban da tankab an ware wanda amma yan kulhu gair adil wanda adali bai nakala shi ba ba kiran mutum cewa ba kira wannan sanadin cewa adali ne aksinsa kenan wa qawlu huwa yusamma faslan yatawassat bayna al-mubtada wal khabar ka gane wanda irabi ne na makwacin yace da yace ce me ya ce da ko anan ya ce an khabar ahad بنقل عدد تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ yace huwannan shi ke raba khabar ahad da labarinsa labarinsa shine menene sahihi li zatihi to saboda kan akhbar ahad mubtada to huwa shi ya raba mubtada da labarinsa wanda wani suna cewa huwa takid ne wanda suke cewa mubtada asani ba sa gane ba sa son waɗannan karatun ba sa son abin da yake da wuya ba kwa so araha ba ce shi ne ke cewa yi uzan bi anna ma ba da khabar za a ce abin da ya biyo bayan huwa labari ne shi ne abin da ya gaya maka amma qablahu da wanda wale sabina at ba sifa bane lahu wa qawluhu li zatihi yukhrij ma sama sahihi bi amur khariji anu li zatihi ya ce shi an kiɓanta shi da wani sahihin da ya hanyoyi ne ya zo a waje ya karfafa shi an samu hadisi sahiha an samu hadisi hanyar bikaya an sinto wannan hanya an sinto hanyar har sinto wannan hanya aka zo aka yi tafiyansa shi ake kira hasan amma wanda ba sinto wata hanya ba da kasratu turku ba in an kawo shi kan sai shine menene sahihi li zati ya harjo ikan fitar da kai ma yi sama sahih wanda ake kira sahihi shi ba sahihi ne zati yi ba bi amr ya ce an samu wasu hanyoyi ne daban kharji an wanda baya cikin ajisu an tattara wani wuri ne hanyoyi daban aka zo aka karfafa shi shine zama menene sahihi sahihi dai kawai amma li zati haka aka zo kusa aka yi shi ma'ana sahihi li zati haka aka yi shi amma sahihi ba da zatihi ba to akwai a hanyoyi na aka sinsinta aka zo aka karfafa shi sai zama menene sahihi akwai sahihi li zatihi akwai sahihi akwai hasan li zatihi akwai hasan an gane to kullum sahihi li zatihi hasan li zatihi su ne first class sahihi ko hasan su ne suke biyo bayan su har yanzu bai kama area ba hmm? shi ne ligarihi eh, ai shi ne sahihi sahihi na ake kira sahihi kamar hasan ligarihi kenan amma yanzu aka ce sahihi li zati karantarsa kenan ba ta kuya kai bai to in ka zo hasan in ka ce hasan ligarihi ko hasan ya ko ka ce sahihi sahihi mana sahihi ligarihi kenan to an ji hanyoyin da aka karfafa shi in ka ce hassan li zati karan kansa ya zo to amma hassan li gairihi hanyoyi aka bi aka tattara duk abin da aka ce zat shi ya ci kirfi haka aka haife shi ligeri wata hanya ka jijo aka zo aka yi ta kuyan yaya mu tsaya nan ko a ni ba wani salamu alaikum a gajiye nake saboda na sani malam ne mu waya cewa zai zo kuma na sai na mafi karambani ni bai yi nanzari ba wannan karatun na kuma yana bukatun nanzari ne da hanyoyi daban-daban man shi zai zai kara maku karatu jabal uhud a kai zai zai dodo ku kwamfuta zai narke maku kuma sai ku gan kuna sai hamma ba ku ganewa to da aka gaya maku haka gobe kuna rike alkalami sai ku gane tun da shi zai dauko cikin kwamfuta zai ko maku karo maku wani karo maku to kun gane wannan gundarin shi sa duk talibin da kake ga ya zama malami yadda musu yi kamar hausan ana sa a koya maka arabiya ko a koya maka turanci to ya zama daga firamare har aje aji shida duk abinda za a koya maka koya maka da hausa an rubuta wani ce agwagwa mai turanci ke cewa don sha gaya maka a ce professor professor rasul za waye ko me yake cewa professor ta rubuta a ce gashi abin da ake nufi komai a koya maka yarenka shekara shida na koya maka wannan agogon na fa sunansa turanci kaza ne to in an gama shekara shida an shiga secondary sha ma turanci to ba wanda zai kai ka irin sardauna kenan amma a fara da turanci baka san agwagwa ba ana turanci a ce wai ka fahimta ka ce eh wannan karfin zuku ake ta yi shayin shekara biyar baka san koyi naka nufa ba to san za koya maka abuwa koya maka yaren da aka haife ka a ce waye radio ne mai turanci suke cewa radio to a ci gaba da haka komin don ka kara fahimta mai an ce da'if shan kaya ma hausa cewa da'if me yake nufi da'if na hausan rauna karke kenan don an zo yi da'ifi wai su baka gane wannan karon ba shi ka me yana ake nufi wannan da'ifin can kuma ka rike da yaren tuku shi ba wannan ka zo tun ka gama primary a cike kake da yaren ka da fahimta kalmomi a zo turanci to ko irin su sadaunan shi ba dama din duk ka riga ka rufi kalmomi a yaren ka le kiyaye a kira sallah a Nigeria. Muhammad wa Qala Hakim sahihul Isnani وهو الذهبي ولست أشك في صحة متنه لأن له شواهد كثيرة تقدم أكثرها وروى الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نهره دون ذكر القدم قال المنذرين وتبعه الهزمي ورواته محتج به في الصحيح وروى أحمد من حديث عقبة ابن عقبة بن عامر مرفوعا بنفسه الميت من مات الميت من ذات الجنب شهيد وسنده حسن الشواهد وقد جاء هذه الجملة في بعض دروس حديث أبي هريرة المتقدم في الخامسة أخرجه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد أنا وحديث جابر بن جابر بن أكيد المال خالقا الهادية عشرة والهادية عشرة me za mu faɗa abdallah ka duba shi cikin babul murakkab al murakkab al adadi al hadiyata ashara ya halatta kace al hadiyata asharata ya halatta kace al hadiyatu asharata haka as-thaniya haka as-sadisa haka ar-rabi'a har zuwa at-tafi'a ko kai masa damma ko kai masa fataha ya zanto mabnin ala fatahi juz'ain kika al-maut bil harqi wato alama ta sha ɗaya da ta sha biyu ta sa ɗaya ita ce almautu bil harqi mutuwa a sakamakon gobara shine al harq wa zatul jambi da ko mutuwa a sakamakon makuibiya shi da zatul jambi ne eh ah, ba ba ba ba ta a ne za ku gani a cikin wajen za ku gani makwibiya wato hakan kari ne waɗansu kuraje da suke fitowa mutum daga ciki a hakarkarinsa an gane ku ita ce da za ta jama ban san ba ake ganin ta da hausa amma na ga wani malamin mu da muka karatu da shi a tsoro ya ce mana makwibiya da haka ne ma na faɗa wa fi ahadi kuma ka san suna suna kokari sosai wajen fassara waɗansu kalmomin haka eh ban gane ba nan ba ɗaya a'a ai ba cewa ne ban ga bayanin ba ni yanzu muna neman ma'anar ne da Hausa ma'anar sa kawai muke nema da Hausa wa fihi ahadith a cikin wannan matsala dai akwai hadisi ya da mutum ma ya ce kuba kuba hagari ce mafi biya ya ta zama hausa su eh ita ce kabar dai yawo take a to amma wannan a haka kan yake baya yawo ko a gefe yake wallahi sai dai ku dinga ku abin da ku ne mako ne wa fihi ahadith ashharuha an jabir ibn atik marfu'an wato akwai hadisi a cikin wannan matsala mafi shaharan su hadisin da aka karbo daga Jabir ibn Atiq, wanda yake marfu'a hadisi ne marfu'i ma'ana daga manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce a shuhada sab'a shahidai guda bakwai su sai wal qatl fi sabilillah banda ma mutu'a a bayyan fama din al mas'ul shahid wanda ya mutu a sakamakon wata annoba shahidi ne wal gharq shahid wanda ya mutu a sakamakon ruwa ya ci shahidi ne wa sahibu zatil jambi shahid wanda ya mutu a sakamakon zatil jambi makufi ya shahid yanzu dai a nan wurin dai a yau dai wannan darasin mun yi ittifaki sunan abin makun iya kafin mun samu wani sabon suna ko ba haka ba ko kuma alal kawar sani ku ba ku ba huwa waramun a nan kasa yayi nan ba yace huwa waramun harun ya aridu fil gisha'il mustaftin lil adla wani kumburi ne wanda yake harun mai tsananin zafi yana gargadi ya aridu fil gisha'il mustaftin min al adla yana daga ciki wato daga cikin sashin hakalkari daga ciki Kun kumburi ne kenan wallazi yamutu tahta wal haraku shahid haka ne a ah, wal mabtun shahid wanda ya mutu da ciwon cikin shi ma shahidi ne wal haraku shahid wanda ya mutu a sakamakon gobara shahidi ne wallazi yamutu tahta al hadami shahid haka wanda ya mutu a sakamakon rusau gida ya rushe a kansa shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidatun haka mace ta mutu sakamakon cikinta ita ma shahidiyar ne ta mutu bi jum'in ai ta mutu fi batniha waladu wato ta mutu alhali akwai da a cikinta wa qila ta mutu bikran a wani kauna aka ce wanda za ta mutu tana budurwa ita ake nufi ta mutu bi jum'in amma dai wancan zance na farko shine yabi dan saboda hadisan da suka gabata a baya akhrajahu malik imam malik ya rawaito wannan hadisi cikin muwatta وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وأحمد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي حاكم يشي سنة صحيح الذهبي كم يشي إيه هكذا ولست أشك في صحة متنه ناصر الدين الألباني يشي بانا شكر إن كنت متنسا wato shi a sanadin da yana ganin ya kai ku sahihi amma dai matanin ya yadda saboda yana da shaidu li'anna lahu shawahida kathira taqaddama aktharuha yana da hadisin da suke masa shaida da yawa mafiya yawan su sun gabata a baya wa rawa tabarani min hadith rabi'a al-ansari marfu'an rabi'a al-ansari marfu'an akwai imam tabarani ya rawaito wani hadisin daga rabi al-ansari hadisi ne marfu'i bihi da wannan lafazin a da wannan sanadi kai na hawa makamancin wannan lafazin dole zikr al amma bai ambaci al ba qala imam al-munziri ya faɗa cikin at-tarjib wa tarhib al-haythami ya faɗa yana ya bi bayan sa kan wannan cewa warwatuhu muhtajjun bihi bi sahih marwayatan hadisin gaba da ana kafa hujja da su cikin bukhari وروى أحمد من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ الميت من ذات الجنب شهيد imam ahmad ya rawaito wannan hadisin daga uqba ibn amir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da lafazin cewa al mayyitu min zatil jambi shahidu mamaci da ya mutu a sakamakon makwifiya to ya zama shahidi wa sanaduhu hasanun fi shawahid sanadin hadisin Hassan ne a wajen shawahid kenan amma ba wai istiqlalin shi ba wa kad ja'at hadhihi al-jumla fi ba'd turuq hadith abi hurayra al-mutaqaddim fi al-khamisati akhrajahu ahmad wa fihi muhammad ibn ishaq wa huwa mudallisun wa qad an anahu وحديث جابر بن عتيق المار قانفت wannan ne duk wannan karɓar ilimin hadisi ce wajen nasar da albani hadisin da ya tabbata tabbatacce ne ingantacce ne ana hujjar shi ke nan magana ta kai ina ga sai mu dakata ka nan gurin abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada da muka kuskure kuma ne ta Allah shi ya taimaka assalamu alaikum shahidai da aka ambata ta suna daidai da matsayin wanda ya mutu a wajen yaki a ba sa daidai da fuskar matsayi sunan su shahidai sun duka amma matsayin su daban-daban domin kaga ko da hukuncin su a nan duniya ma daban ne domin shahidi da ya mutu a wajen yaki ba za a yi masa likafa ne sannan za a binne shi ba lallai ma sai an masa sallah ba sai an masa wanka ba da jinin jikinsa za a binne shi zai tashi ranar tashin kiyama ga launin jini amma yana kanshin sa to amma kaga mutumin da ya mutu a sakamakon ambaliyar ruwa za a yi masa wanka za a yi masa littafin za a yi masa sallah kaga hukuncin su ba zai bane dan haka shahidi wanda ya mutu a wajen yaki ya fi girman daraja ya fi girman falala shine gaba cikin shahidai a wanda manzo Allah ya nuna mana shi za mu tsaya a kai ba za mu ce ba duk wanda ya mutu a kafafa alam baliyar ruwa shi ma zai ce mutum saba'in dan za Allah bai ambaci wannan a cikinsu ba wanda suke mutuwa a sakamakon hatsari kamar irin na babura da motoci su ma iya cewa annoba ce a annoba abinda ne nake nufi da annoba a wannan fassara da bai a nan ina nufin wata cuta da za ta zo ta zama ta gari duka cuta mai tsaro wata rashin lafiya ta zo ta auku a gari gaba ɗaya a yi ta yi ana yi a gidan wani ana yi a gidan wani daga mutane suna ta mutuwa a kan kwanta wannan ita ake nufi amma hatsarin mota da hatsarin motoci da yake faruwa a halin yanzu ba wai annoba ce daga sama ba galibi dangancin tuki ne da rashin bin dokokin tuki da rashin bin doka da yau da a kasar gaba ɗaya da kowa ma abin da ya ga dama yake wannan shi ke haifar da haruruka a yau za ka ga mutum yana duka mota yana shiga cikin taron jama'a da ita ko mota ba ta da birki ko baya ji sosai amma kuma ana cewa ba kuma a lallaba kaga tifa ana cewa wai a lallaba ba birki kaga dan wasu da ke ɗaukar mutane yana cewa wai a lallaba ba kuma Allah ya kiyaye Allah ya gyara to wannan shi ne da kuma overload da ake yi ka ga a gaba bayan direba kuma ga mutum biyu a baya wani mutum hudu ko biyar wanda inda za su yi minti talatin haka ya sun tosa sun yi koyon tafiya saboda tumutsin ya yi yawa to kaga a irin wannan yanayi duk lokacin da mota ta samu wani tangarda ga rashin kyawun hanya aka dan fada rami aka yi gajab sai ta fita daga gudanarwar mai mota idan ne da zai sarrafa saboda adadin mutane sun yawa kuma ya fi karfin yadda mota za ta iya ɗauka a shi kan da zai da in zai sha giya sai da Allah daga kafar sai sha giya a kuma in zai an je wani zai rage giya sai ka daga kafar in zai sake canji duk sai ka daga kafar kuma wannan ba wanda yake ganin laifi akai duk dai ake a Najeriya ce ta wannan ba ba wace ba wanda Allah ke saukar da ita daga sama wata musiba ce da rashin kyautatawar mu ya jawo ta da rashin doka ya jawo ta a yau in ka kama hanya za ka je kowane gari tun ba a ce akwai ranar kasuwa ne a koyuka ba yanzu ka kama hanya daga nan ranar lahadi ka kama hanya daga nan wurin za ka tafi bauchi ko za ka gaje hanyar mai dubur din da yake akwai kasuwar ladan ko da akwai kasuwar kashe ko akwai kasuwar ne sai ka samu kusan kowace lokacin gamman kafin ka fita daga cikin da akwai dan sanda akwai bi'ayawa akwai dan rotsa a hanyar wannan bai hana ka ga mota ba danja mota ba burki mota ba fitila mota an yi ba taya mota an yi overload mota an yi kaza duk wani haramun a dokar Najeriya motocin da suke bin titin suna da shi amma kuma wannan ma'aikatan suna nan dan su ba wannan ba sun fito bane dan su rana wannan aikin sun fito ne ranar ranar kasuwa su maza su kasuwa idan ka gama yadda muke rayuwa sai kai mamaki da ma adadin mutanen da suke mutuwa a Najeriya ba yi mamaki za ka yi na sun mutu ba mamaki za ka yi na adadin ya tsaya haka saboda duk sharɗin a mutu din sun cika a Najeriya mutuncin kawai ba yi ba sharɗa na a mutu ne duk sun cika kawai mutunci ba yi ba to idan kana da ya cika ko ba a mutu ba kaga ai shine kuma mamaki amma ba wai dan an mutu ya zama kuma mamaki ba ka faɗa mun ko dan sokin ko dan sanda ko biya ya ko ne tsaya ya ce wannan danjar an kwace goto an kwace lazifi din ka ko takardun ka je sai ka gyara danjar je sai ka gyara mulki je sai kai kaza je sai kai kaza je sai kai kaza an mutu ya cika ka'idodin tuki je sai banda ai wannan kamar da ai wannan a Najeriya an daga an manta kaga wannan ba za ka kira shi da annoba ba wannan ba annoba ba ce dan kake jira ne da kan gurin ba an suke wannan yadda muke wannan rikin kirkin ba da aka yi wani mummunan hatsari a tukin dare shi kenan sai ka fara tukin dare ne wannan motar ba sai da halatta bai dace da dare bayan karfe tara kuma bai halatta bai yadda mako zuwa sai karfe da yi amma yanzu izuwan su na gari zuwa ba ma'ana kuma duk kasar aka yi kaga wannan ai ba annoba bace ba dan haka yanzu za ga yana taba za su rugo nan ga titin ya zo nan ga titi ya hawo da gurin mutum ya ce kawai shi dan kona bakin wake ne ya wuce haka shiga haka sa Allah ya kiyaye kuma sai ta ce wannan annoba ce duk wanda ya mutu akan wannan ya kar kai hukuncin su hukuncin wanda ya kashe kansa duk wanda ya toka mota ba birki ya je ya kaɗe wani ya faɗi ya mutu ba kisa ne na kuskure ba wanda za a ce kafara kisa ne na ganganci kisa su ya kamata a yi masa a doka ta musulunci duk wanda ya goyo wani ko wata ya san ka'ida an ce tsaya karka wuce ka'ida ya ga mota yake ba komai na iya wuce ya je ya shiga ya buge wani ko aka kashe wani in shi je ya faɗi mutu to hukuncinsa ya kashe kansa ya kamata ya san wannan hukuncin sa ya kashe kansa in je kashe wani ya kashe wani kisa da ganganci kamata ya yi masa wannan bin nafs annan nafsa bin nafs ta hukar amma jahilkar addinin musulunci yasa muke irin wannan rashin hankalin ko muke dauka birnin shi ne a yau idan mota ta lalace a nan birnin a nan sai ta kafa kawai sai fito da rufe jiya ta gode wa makaniki ko ban yana ji ba wanda zai nuna azu ba wanda zai ba laifi ne ba kowa a kasar ya yarda da wannan tun daga dokta a yi rubasi da mai sarauta ta gargajiya da malamin addini da na karshen kasa wanda bai karatu ba kowa ya ba laifi ne ba abin an laifi da shi ne a sakamakon na ajiye motar in haɗa gosulo daga nan wurin har da duk ban yi laifi ba mai hankali ne zai zo gani zai zo kalla ya tsaki shi wannan bai kyauta ba baya hana shi mai da ya gaba da barwa ka zai ah, da za mu mutane suna cikin mota mota ta mutu amma shi yaron zotar ya fito shi kaɗai shi kura ko da mutum biyu almajirai su na cikin su suna zaune wani mana kan da jarida a yi da abin da za a yi a tura su da ya biya da a kai gefe wayar da zai iya ya fito a tura motar da shi a kai gefe a gyara ba dan Allah wace irin kwakwalwa ce wani wallahi idan kana karanta yadda dan adam yake a musulunci yadda dan adam yake a qur'ani yadda dan adam yake a hadisi yadda dan adam yake a alfajarin musulunci yadda dan adam yake a sai ka shawa bakin wani irin mutane muke shi mu yanzu wai yanzu da motsa ta mutu yanzu sai ya tsaya duk matsalar mota sun ba wajen matsalar shi mace sai ya tunge motsa ko da karfin tsaya mutum ne kan ke guda dan Allah idan mun haka mun kyauta ba an kyauta amma ba wani wannan sai a kyale kwanaki an tashi da karatu da ganin wannan tashi na daidai wannan fannar ta ACC FCE na je daidai wannan fannar e. sai ga wata akwai kura ta shi da ka a wajen an tafi an barka da zanzani wata rana na je wucewa kuma sai na ga irin amalan jin na ta ɗiban kashi ita ma a wurin wurin taya kadai ta tare ga drum drum na kafi guda biyu an bar su a wajen har garin Allah ya waye annabi sallallahu alaihi babu doka babu gona dan amalancin yayi sa idan ka rugo da dare ba yanda za ka baka take wannan drum drum ba saboda ba wata alama da aka sa maka ma'ana daidai wannan wurin da abin ya faru ba kasar wani ba ce ba ba kasar wani hakimi bace ba kaga sarautar gargajiya ne daidai wannan abin da ya faru ba ƙasa ce ta wani DPO ba daidai hurumin wani DPO ne to kaga wannan daidai wannan abin da ya faru ba ƙasa ce ta wani ofisa na rabu sarki na local government ba ba ƙasa ce ta wani BIO ba duk wannan hurumin waɗansu hukumomi ne Wannan inda sun ga dama za su yi wani abu amma ba mu yin komai wannan ba annoba ce ba lalacewar mutane ne da rashin hankali na mutane kawai ake kida ba a yi za a yi musa wannan ko wanda ya mutu a cikin wannan yanayin ba mutum ya yi shahada wallahi duk wanda ya taho da mota burki ya san ya ce Allah zai kiyaye ne rufe rami ya ya mutu ya karkata in ya kashe mutane a ciki ya kashe su da ganganci ya tabbatar da ya kashe wa Allah bayi ba sababi da ganganci zai je samu Allah ranar tashin kiyama kasar da za ka ji manyan masu motoci idan suna ta suna cewa nawa ka jefa rami lokacin da kai wani tsohuwar daga lagos nawa ka jefa rami kasar da za ka jan haya suna tattaunawa cewa ai sai da soke ke kasa idan ya ga wata mota za ta ya tsawace shi wato kai ya soke ke kasa sai Allah sauke mana wannan sauke kasa wa na wurin sauke wani idan ka sauke abubuwa a da wallahi mu abun tausayi ne abun tausayi ne duniyar ba wani daɗi mutane suke ji ba kuma sun ki tafiya akan tsarin Allah ai wannan shine babban abun tausayi abin tausayi abun tausayi to mana wanda aka shi cikin wasu samun shahada inda su kike ka a ba za mu ce ya yi shahada ba tunda manzo Allah bai lissafa wani sai a cikin shahada ba in ya mutu cikin gobara yi shahada in ya mutu cikin amfanin ruwa yi shahada kar mu kara wanda nasi bai kara ba wanda mu gani mu sai mu kyale mu kara sababu duk abin da nasi ya tabbatar shi za mu tabbatar kamar mu kara wani abu wanda nasi ne ce ba wannan yake idan mutum ya mutu a ɗaya daga cikin waɗannan halaye da aka ambata ko dai ambaliyar ruwa ko gini ya rufta da shi ko kaza ko kaza da aka lissafa amma kuma ya kasance yana shirka <laughs> wannan shirka ya ta rushe dukkan wancan ba wani maganar shahada yanzu kamar wani katon arna ya gobara ya mutu na maganar shahada ba wani maganar shahada a yi girgizar kasa a rufta da shi na maganar shahada a tafiye da shi ma'ana jumi'a lahu bainal azab duniya da kuma ta ida ta lahira a hada ya kawo misali sai kamar wanda suke ke daura laya iri biyu ko ya zanto malamin da ya san cewa eh bisa annabi ya hana ya yana shirka ne ko ya zanto ya jahilci abu shi musulmi ne wannan tunda ya jahilta ana ba shi uzuri da jahilci an fahimta ko bori kam ai kiran aljanu ne muna nan a bayarwa wata rana lokacin da aka yi lakka akan bori da rukuya da na ne baba in ya yi ta'arifin bori kaga wannan da ka kalli wannan ta'arifin tunda kaga shi yi shahidan min ahliha tunda da ka kalli wannan ta'arifin ka san cewa kawai mai bori arne ba musulmi bane da abin da yake cewa bori in ban manta kalmomin ba wata hanya ce ta bautar aljanu da lallashinsu don cin wata bukata bin nan aka yi ba bin ya ce dori wata hanya ce ta bauta wa aljanu da lallashinsu don biyan bukata to bautar aljanu ku gaga ai kafirci da haka mai buri arne ne ko da kaga yana sallar arne ne suka ce ya kamata mu san wannan wanda yake yaya waɗanda annobar yunwa ke kashe su a yanzu a ƙasar Nijar wannan ba za mu ɗauke ta a matsayin annoba tun da ta shafi ƙasa gaba ɗaya sai dai galibi an yi amfani amfani a sa'on a cutar da ta kama shi amma dai annoba ta tun da ta shafi ƙasa gaba ɗaya waɗanda suke tambaya ta yana tambaya kan sadakar bakwai waye ya fara kirkiro ta wallahi ba sani ba abin da kawai sun sadakar bakwai bid'a ce ta arba'in ma bid'a ce ta shekara ma bid'a ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin bid'a amma yake aka yi ta wannan ba shi ke da muhimmanci ba me hukuncin da shine abin da yake da muhimmanci wannan kuma tambayar ku ba ta alaka da abin da muka faɗa matsayin yan hizba sojojin musulunci ne hukumar hizba ba tana nan ba akan idan ka je ne kofar da abin da za ka kama hanyar zuwa ban sai ka tana nan da da sai ka je sai ka tambaye su me ya matsayin ku ko yan hizba sojojin musulunci ne ko ba sojojin musulunci ka bayani inda dai suna nan da rai yan da bakin wake sun shahada wallahu a'lam sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu